Cikin kwanaki ɗari da shugaban ya yi a jagorancin hukumar ta NYSC ya zaga dukkan sansanonin ba da horo da ke jihohi 36 a Najeriya ciki har da babban birnin tarayya ƙasar Abuja don tabbatar da an samar da tsaro da inganta walwalan ɗalibai da ke shirin yi wa ƙasa hidima ba tare da nuna gazawa ba. Kana ƙaddamar da gidan talabijin da rediyo na hukumar da ma samar da cibiyar fasahar zamani na daga cikin nasarorin da hukumar NYSC ta cimma ƙarƙashin tsarin jagorancin sabon shugaban Brigadier Janar Muhammad Kakufada wanda ya ce a yanzu za a mai da hankali ne kan gyara da sauye-sauye a sansanonin bada horo da da kusan shekaru hamsin da kafuwar hukumar kuma dole ne a yi tafiya da zamani don samun ci gaba. Masu hidiman ƙasa an kirkiro wannan aiki ne tun 1973 cikin shekara za mu shiga za mu kai shekara hamsin kenan wasu gine-gine da wasu kayan ayyuka da aka yi sun kai wannan shekarun ko mutum ne ya kai shekara hamsin dole a rayuwar shi za a samu ana buƙatan wannan da can so gyare-gyare za mu yi masu sansani da ake yin wannan oran ana kiran shi orientation camp. da yake dai shugaban ya ce rashin samar da isasshun kuɗaɗe na aiwatar da wasu ayyukan suke zama kalubale a gare su amma wani hanzari ba gudu ba fatan su shine sa hannun shugaban kasa Muhammadu Buhari ga kudirin samar da asusun tallafawa masu yi wa ƙasa hidima wanda tuni ya tsallake sa hannun majalisar wakilai da na tattawan ƙasar. Ana buƙatan kuɗi ba ba gwamnati gaskiya suna mana abin da ya kamata su mana mun samu ƙarin kuɗi za mu ji daɗi shi yasa muke muka nemi NYC Trust Fund zai ba mu wani sukuni na samun karin kuɗi da za mu yi gudanar da ayyukanmu na yau da gobe da kuma gyaran wayannan sansanin sansanin masu ƙasa hidima na jiran in Allah ya taimake mu shugaban ƙasa ya sa mata takardar hannu in ya sa hannu insha Allah za mu samu mu cimma wayannan abubuwan ƙudurorin da muke na gyaran sansanin ko ba su horo shugaban ya kuma zaburar da ɗalibai da su yi amfani da damar da hukumar ke badawa na koyar da ayyuka iri daban-daban a sansanonin horar da su don dogaro da kawunan su ko bayan kammala aikin bautar ƙasa. Hajiya Walida Sadiq Isa, shugaban sashen da ke koyar da sana'o'in hannu na hukumar NYSC wato Sahid a takaice, ta ce shekaru goma da kafa sashen an samu tallafi daga bangarori da dama. Mun samu partners da yawa, mun samu wayanda muke suke tallafa mana a wurin bawa yara ɗan da ya kamata su yi aiki da koya musu su kwamfuta ya ICT, muna koya musu photography, muna koya musu da yanda za su sarrafa kayayyakin abinci, su baking, su soye-soye duk muna koya musu muna koya musu makeup yanzu kaga masu makeup suke da kuɗi a duniya muna la'akari da wayannan skills ɗin da muke koya musu akwai bukatunsu a duniya to tunda akwai sai mu yi ajiye wayanda suka wuce mu ɗauko na zamani a ƙarshe dai shugaban hukumar ta NYSC ya yi kira ga gwamnonin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi da su yi bakin ƙoƙarinsu wajen ba da taimako a gyare-gyaren guraren ba da horo ga masu yi wa ƙasa hidima da ke yankunan su don inganta manufar da aka ƙirƙira hukumar akai shamsiya Shamsiyya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.